وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da safiya mu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na matsalan nuwar da ke titin zaga unguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun eh, littafin at-tasihil li ulumit tanzil na malam ibn juzai al-kalbi a cikinsa littafin da aka fi da tafsiri ibn juzai al-kalbi a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar takwas ga watan al-muharram na shekarar 1443 a da 44 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai na bakwai ga watan takwas wasu oh, da ke rago shi daga watan takwas shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul baqara satin da ya gabata mun tsaya kan aya ta 38 ko ita ce ayar eh, ta bakwai aya ta sha bakwai inda yake cewa matsaluhun ka matsalin da zai da ci gaba da wannan eh, misali da Allah ya buga wa munafikai kamar wanda ya kunna wuta alamma azat ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim tarakahum fi zulumatin la yubsiruna wannan shine masalun nariyon Amma ga masu misali guda biyu misali na daya shine misali na wuta shine aukasi eh, wannan masalun ka masalin ladhi istawqada nara misali na biyu wanda ke tafe shine bi min sama kafin wannan misali na biyu su Allah ya sukunta su da ayar da za mu tashi a kanta yanzu da ke sumun hukumar na. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce summun bukmun umiyun hum la yarji'un malam bai fassara mana waɗannan kalmomi guda uku ba summun da bukmun da umiyun zaman ganin cewa kalma ce ma'anarsa bayyane yake kuma ganin cewa ya fassara su a cikin lokacin da ya bayanin tafsirin mufradat domin da ya ce da abin da ya fassara a mufradat to ba sai ya kawo shi ba to da ka summun jam'i ne na asam bukumun jam'i ne na abkam rumiyun jam'i ne na a'ama an gane ko shi summun asammu shi ne kurma duka an ce summun kurama eh, rumiyun bukumun su kuma jam'in bebe bebe shi ne abkamu an gane shi kuma umiyun jam'i ne na a'ama na suna kurabe eh, bebaye kuma makafi ka gane kaga hum kenan suna kaddar cewa tabirin sa kabar ne na mubtada'in mahzuf tabirin sa hum summun bukumun wa umyu an gane su kurama kurame ne bebaye makafi wannan kenan sai ya ce to wannan kaga an ce su kurame ne bebaye makafi tana iya kuma suna magana ana yi musu magana samiyar amma ce da su kurama suna ganin ka kuru-kuru kamar yadda Allah ya ce wata rahum yanzu runa ilaika kuma la yusiruna haka suna kallo kuru-kuru da idanuwansa suna magana amma duk da haka Allah ya tuffanta su da wannan sukofi to shine malam ya ce yahtamilu an yuradu bihi almunafiqu farko tana iya yi wa zaman waɗanda ake nufi da waɗannan sukofi da aka siffanta guda uku ya zama da munafukai ake nufi munafukai su ne summun kurame su bukumin bebaye kuma su ne makafi zama da jin nasu ne koko wal idu koko wanda ya kunna wuta aka ce masaluhun ka masalin da zai kada na ran inda ce allazi ismi ne mausul na mutum guda mala can gaba ya kama da cewa ma ana nufin jama'a da yawa domin labarin can gaba sai ta gaba da jami'a masaluhum kama sanin lazi istauqada kaga lazi mutum guda istauqada shi ma mutum guda sai aka ce falamma adaat ma haulahu kaga shi ma har yanzu mutum guda sai Allah ce zahaba Allahu bi nurihim kaga bi nurihim na jama'a ba ce zahaba Allahu bi nurihi ba to wannan nuna cewa ashe ya kawo mana shi ibn al-juzay ya kawo mana dan karatun da muka gabata karshe karshen karatun mu na satin da ya gabata yace to kaga kenan ana nufin jama'a ya fito tana iya yi wa a ce waɗannan mutane da ake nufi wanda su ake nufi ko da aka ce ɗaukar lazi ɗauka masalon ka masu da lazi ɗauka da naran ana nufin mutane da yawa to sai zama waɗannan mutanen su ne summun su ne bukumun su ne umiyu saboda lokacin da wuta ta ɗauke ka gaba su da wata dabara ya ce wa hadihil ausafu majazo waɗannan tofi an kawo su ne ala majazi an gane babu majazin an ce su summun ne ba ana nufin kurama waɗanda ba sa jin magana ba ana nufin suna kama da kurama waɗanda ba sa jin magana saboda magana da suke ji ba ta da amfani a gare su abin da za ka ji bai maka amfani ba ba ka ji shi ba ne kuma abin da kake da shi bai zama bai da amfani gare ka kaman ka da shi ne to ne aka sanya musu summun da bukmun da umyun ta wannan bangare shine ake nufi majazun ibaratun abin adamin tifa'ihim bi sam'ihim wa sa'ihim wa kalami ibara ce ta rashin amfanuwarsu da jinsu na su ji amma jin bai amfani gare su za ka tamkar ba su da shi haka nan ga su da gani da idanuwa kuru-kuru suna gani amma kuma ba sa ganin abin da zai amfane su tamfar ba su da waɗannan idanuwa haka nan ga su da baki suna magana amma ba sa faɗin magana da za ta amfane su tamkar ba sa magana to wannan shine min babil majazi eh, sai ya ce wa laisal murad faqdil hawas ba ana nufin sun rasa waɗannan gaɓoɓi ba alhawa su ne gaɓoɓi musamman gaɓoɓin da ke kai saƙo zuwa kwakwalwa wanda kira hasa ce hasa sami da hassatul basri da hasa shammi an gane da hasatun lauki da hasatun lamsi waɗannan suke isar da saƙo zuwa ƙwaƙwalwa ya ce ba ana nufin ba su da waɗannan hawa ababen da ke kai saƙo zuwa ƙwaƙwalwa ba ba ana nufin kwata-kwata ba su da ido ba suna da ido suna kallo ba ana nufin kwata-kwata ba sa ji ba suna ji suna fahimtar abin da ake gaya musu haka nan ba ana nufin kwata-kwata ba sa magana ba suna magana to amma magana mai amfani da ji mai amfani da gani mai amfani waɗannan su ne ba su da shi sai fa tafi zuwa ƙarshen ayatun da Allah ya ce fahim la yarji'una dan haka su ba sa komawa su waye ba sa komawa kaga zai koma ga waɗanda aka siffanta da cewa su ne summun bukumun ufi waɗanda aka siffanta da waɗannan siffofi su ne Allah ya ce fahim la yarji'una mun ba bayani ya mana cewa malamai sun yi sabani wasu ke munafikai ake nufi da summun bukumun umiyun da haka munafukai ake nufi da haka munafukai su ne summun bukumun umyun kuma su ne la yarji'una wasu kuma yace an aka sun ce ana nufin eh, mustauki ne kamar waɗanda suka kunna wuta su waɗanda suka kunna wutan su ne summun bukumun umyun duraka kuma su ake nufi da fahim la yarji'una haka fahim la yarji'una ga ma'ana yana komawa ga ma'anar da aka fassara waccan ayar ta summun bukumun nasu yace in da bihil munafiquna idan ana nufin sun mun buku mun munafiqai to anan fa ma'anahu la yarji'una ila alhuda to ana nufin ba masu komawa zuwa ga shari'a bane kaga wannan labari ne Allah ya bar bisa da ilimin sa da abin da zai auku nan gaba Allah shi kadai sa abin da ke auku nan gaba annabi ko da yake yin wa'azi yake tabbata sakon Allah duk sanin cewa waɗanda yake isarwa za su karba ko ba za su karba ba to Allah shi yana sane da cewa ga waɗanda za su karba ga waɗanda ba za su karba ba kamar yadda Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana akai wahayi ga annabi nuhu cewa nan gaba ba wani mai sake imani cikin mutanen ka sai fa waɗanda suka riga suka yi imani nan shikenan ai rufe ba mai ƙara imani kaga annabi nuhu bai san da haka ba sai da Allah masa wahayi baka nan nan ma da Allah ya ce sun mun kuma umin fahum la yarji'una Allah ya ce ba sa koma idan munafika yake nufi to kaga Allah ya ba annabi labarin cewa waɗannan munafikan ba sa dawowa kan tafarkin imani sun riga sun tafi kenan kamar da Allah ya ba annabi Nuhu labarin cewa mutanansa masu imani sun gama yin imani ya ce eh, wa in uri da bihi ashabun nari idan ko ana nufin ashabun nari su masu kunna wuta da aka ce eh, kamar sadin lalis da naran aka yi masa tabiri da mutum guda amma ana nufin jama'a ya ce to idan su ake nufi ya ce to eh, fa ma'anahu annahum mutahayyiruna fi zulmati la yarji'una wa la yahtaduna ila tariq idan su ake nufi to ana nufin cewa suna cikin dimuwa sune mutahayyiruna suna ɗimautattu da zulmati a cikin duhu la yarji'una wa la yahtaduna ila tariqi ba sa komowa kuma ba sa shiryuwa zuwa tafarki to wannan ne karshen fassara da malai kama da karkashin fadin Allah sun bukmun umyun kuma wannan aya tana da alaka da wancan misali da ya gabata masaluhum da zista wuka da lara to ga misali na biyu shi ne almisalul ma'i misalin da aka buga musu da ruwa na أو كصيب ne أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يتي أو كصيب من السماء يتي عطف على الذي استوقد عطفي masaluhum ka masalin da zai sauka da Nara. au ka masali sayyibin shi ne au ka sayyibin ka masalin da zai sauka da Nara, au ka sayyibin koko in ka so ga wani misali ya sa suke cewa wannan au kaga abu dama daga cikin lirabin ta harfu afirka tana yin afirka kamar yadda wawan ke yi ja'a zaidun wa amuru kaga wawan ta zama harfu afirka da zaidu da amuru sun zo duka ita ko au tana nufin wani daga cikinsu ja a zaidun au amuru a gaba tana nufin duk sun zo ba tana nufin ɗaya ne ya zo in ma zaidu wa in ma amuru ja a zaidun au amuru an gaida ya ce ta wannan ke za ka suka ce tana nufin bi'i ma'ana in kana so ka nau'anta ka samu misali gaje su salo-salo wancan salon misali ne na ilazistin da na'ara nan ga wani salo kuma da za a buga masa misali da shi bacin wancan da ya gabata shi ka bin minas sama'i kamar ruwan sama to shi ne ma'anar nau'sis ce wi'i, ma'ana na nau'antawa kawo abu nau'i nau'i an kawo wancan nau'i misalin sa, kamar misalin wanda ya kunna wuta yanzu kuma ga wani nau'i daban shi ne ya ce au أو هكأفهم على الذي استوقفنا والتقدير أو sahibi sayyibin ana nufin auka sahibi sayyibi abin da ya kaddara a nan kun ga ya kaddara sahibi saboda cewa au da sayyibi amma ne gurin fasara sai ce maimakon ka sayyibin ana nufin ka sahibi sayyibi amma ne ko abin da ya kaddara sahibi saboda ya tafi daidai da allazi kaga allazi mutum ne masalahum ka masalin lazis tauka da wanda ya kunna wuta to auka sayyibin ma'ana aukal sahibi tayyibi ne kamar musayibin sai sai zama misali an adafa nau'in wancan mutum wannan ma mutum amma da cewa aka yi masaluhum kannarin mukada kamar wuta to kaga sai a ce kuma ishi kuma wannan kamar ruwa na fata an fahimta domin abin ya tafi ma'ana da ma'ana ruwa ma'ana ne wuta ma'ana ce shi kuma wancan mutum ne lazi istauka da nara mutum ne haukanan sahibi sayyib shi ma mutum ne wadda su tafi duje shi sa ya kandara cewa daukar sahibi sayyibi ce au talwe ita au ma'anarta anan shine tanwi'i nau'an dawa kawo abu nau'i nau'i cewa ga wani nau'i daban kuma li'anna hadha mathalun akhar saboda wannan wani misali ne daban kaga wani nau'i ne daban rabahu Allah lil munafiqina Allah ya buga ga munafukai. bayan wancan misalin na wuta to wannan wani misali ne sabo akwai sayyibin min as-sama'i me ake nufi da sayyib yace as-sayyib al-matar sayyib shine matar asluhu sayyib da ake cewa sayyib kaga asalin sayyid sai we saboda asalin kalmar sada da sudu an gane ko sada ya sudu haka kenan alif din asalin sawawun ne mai nuna mana asalin alif asalin sawawun saboda zaka zo filin kai ya tariki da ta zama wawa sai aka gina wannan figar ala sai sai fa'il dan ka zo fa'il dama mafa'un ta filin wawun ita ce ainun kaga kenan sai a kawo har lamun kuma ita ce dalo sai a kawo harfin ziyada sai a ce sai kaga saka harfin ziyada sai a kawo wannan wawu din sai a ce sai wit an gane sai ya'un da ya wawun suka hadu da wacce ta gabata tana da school sai a ibdalin wawun ta zama ya'un sai a idgamin ya'un saliya an gane ko idan ta matul wawu wal ya ba sabakat idahuma bis sukun ulibatil wawu ya an wa udgimatil ya'i fil ya'i sayyid daga na ka samu sayyid haka nan shi ma sayyid asalin sa sayyid an gane alawazi ne fa'il yace me yasa ya zama asalin sa sayyid yace wa saboda wazunhu fa'il an gane ko fa'il haka yake ko huwa mushtaqqun min qawlika saba yasubu an yi istiqaqin sa ne daga fadin kasaba yasubu kaga shi ma wawun ne kaman sada yasudu to da kai da aka zo sai zama wib sai wawun da ya'un suka hadu sai aka mai da wawun ta zama ya'un ta kuma wacce ta gabata ita ce ya'un ta zo da sukun sai aka ibdalin wawun ta koma ya'un sai aka idgamin ya filiya sai zama sayyib haka nan kamar da ake cewa sayyib yace wa fi qawlihi min samai isharatun ila quwwatihi wa shiddatin sibabihi Allah ya ce auka min samai ruwa daga sama yace wannan cewa daga sama ishara ce ta karfin ruwan da kuma tsananin saukasta yana sauka da karfi ce sa shi kiran shi sayyib da haka sai ya kunshi ruwan sama da saukar da karfi wannan duka ya nuna da faɗin cewa minas sama قال ابن مسعود ibn mas'udin gurin fassara wannan aya da abin da ya fassara ta dashi ina da kyau sanin fassara irin ta magabata yace inna rajulaini min almunafiqina haraba ila almushrikeen yace ai wasu mutane ne guda biyu daga cikin munafikai suka arce shine haraba suka gudu suka arce ila almushrikeen suka tafi zuwa ga mushrikai a makka ba sabahuma hadha almatar sai wannan ruwan ya same su ruwan sama mai tsananin ƙarfi minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut wallahu muhidun bil yakadu al-barqu yakhtafu absar ya gina akan cewa ruwan sama ne hakikatan ya auku da wasu mutane munafakai guda biyu suka yi gudu suka arce suka bar madina suka gudu da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam su koma gurin mushrikai sai Allah so kan musu wannan ruwan sama mai tsananin sauka da karfin gaske kuma ga yawan gaske kuma cikin shi akwai duhu akwai tsananin duhu sannan kuma ga tsananin walƙiya ga tsawa wannan ruwan ya hada suna sanya hannayensu a kunnuwansu saboda tsananin ƙarfin tsawon nan suka suna sanya ya ji aluna sami a mafi azanin sawa sawa'iki saboda tsananin tsawa kuma ta Allah ya ce ya kado albarku ya kafa abu tsara, saboda tsananin walƙiyar hatta kusa ta wuce ganinsu da ta kusa saboda ƙarfinta ta makantar da su kuma ma a za a lahun mashaufi saboda tsananin duhun da suke ciki idan walƙiya ta ɗan walga ɗan hasken nan da suka gani na walƙiya sai su ga yadda gaban sai ke sai su iya tafiya amma wai za a zalama alaihim amu idan ta duhunta a gari su ma'ana ba ta walga ba to suna tsananin duhun da ba sa iya motsawa daga inda suke saboda ba san ina za su azaga masu ba to wannan shi ne yanayin halin wannan ruwa kamar yadda Allah ya siffanta shi a waɗannan ayoyi malam ibn mas'ud yace ai asalin hakan ya auku ne ga wasu mutane guda biyu wannan yi labari da wannan yanayi na ruwa da aka ambata ya auku ne ga wasu mutane guda biyu su ne yace eh, haraba ila al da fa asabahuma hadha al-matar wa ayqana bil halak suka ga yaqini zahiri halaka zasu fa azama al imani sai suka ce za su yi imani za yi imani ne gaskiya za su bar munafurci. za su yi imani su riki imani wa raja'a ila nabi sallallahu alaihi wa sallam suka dawo gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hasuna islamuhuma kuma musuluncin su ya kyautata to halin da suka shiga shi ne Allah ya siffanta halin munafikai yace fa daraballahu ma anzala fihi ma masalan lil munafiqin sai Allah ya buga abin da ya saukar gare su da wannan tsawa da wannan ruwan sama da wannan walƙiya da zaman wasu cikin matsanancin duhu sai Allah ya buga misali da halin da munafikai suke ciki wakila wannan shine kaulin Abdullahi bin Mas'ud an fahimta ko shi wasu mutane da guda biyu suka arce wannan abu ya auku da su sai abin nan da Allah ya auku ya aiwatar a kansu sai buga misali da shi cewa to yanayin munafukai yayi kama da yanayin da waɗannan mutane munafukai guda biyu suka shiga wannan da yake nan ɗaya gefen ya ce wakilar ma'ana tashbihul munafiqina fi hiratihim fi dini wa fi khawfihim ala anfusihim man asabahu matarun فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه وخاف الهلاك على نفسه wannan shi ne wurin tsayawa yake kauli na biyu aka ce a'a misali ne kawai Allah ya buga ga halin da munafikai suke ciki an gane halin da suke ciki cewa halin da munafikai suke ciki da tashin hankali da kuma asara da zamantowa cikin bata bata bayyananniya da kuma kusanta ga halaka saboda wannan hali da suke ciki na munafurci to yayi kama da Eh, ya ce eh, da cikin imuwarsu misalin munafakai cikin imuwarsu ga addini da kuma tsoro da suke da shi akan kawunansu to an buga musu misali ga wani wanda ruwan sama ya same shi kaga ba leban da wasu mutane wannan irin ruwan sama ya same su iyaka a ce mutum ne ruwan sama ya same shi cikin wannan yanayi to misalin su kai ka ce mutum ne da ya samu kansa cikin wannan yanayi ba wai lalle wasu mutane biyu bane abin ya auku kansu wannan shine kauli na biyu misalin su kamar bi man asaba hu matarun da wanda ruwan sama ya same shi wannan ruwan sama na fihi zulumatun cikin sa akwai dufai wa ra'adun akwai tsananin tsawa akwai barqun da walqiya balla an tariqi sai ya bace daga hanya wa khafa al halaka ala nafsi kuma ya tsoraci halaka ga kansa don bai san ina yake tafiya ba Wannan ke tafiya bai sani ba ina ya ta sama ina zai je zai samu da yake kan hanyar da yake kai yace wa hada tashbihu ala aljumla ya ce wannan shi shine tashbihi alal jumla. a kule Allah ya ce misalin munafikai kaman wanda kaman wanda kaman sahibin ruwan sama ne wanda ruwan saman akwai walkiya a cikinsa, akwai tsawa akwai dufai ga duhu sannan suna sanya hannayensu a kan kunnuwan saboda tsananin tsawa kada tsawon nan ta kurmantar da su sannan kuma da ita ma saboda tsananin haskinta ta kusa ta makantar da su Allah ce to misalin wada wannan shi ne kaga misali a jimlance yake to akwai kuma misalin shi bi tafsil wa qila inna tashbiha ala tafsil wasu masu ce a tashbihin tafsili ne ma'ana kowace bangare kowane bangare daga cikin wannan misali akwai abin da yake wakilta na tashrihi shi ne na tafsiri kowane bangare an ce ra'ad akwai abin da ra'ad yake wakilta wanda abin ya yi kama da ra'ad idan an ce barƙun, akwai abin da barƙun ke wakilta wanda shi ma wannan abin da ake kamanta shi da ɗin din yi kama da wannan walƙiyar. haka na an ce zulumatun akwai wani abu da aka kamanta da zulumatun wanda shi ma ya yi kama da zulumatun kaga wannan shine tashbihun bi tafsil shi ko wancan kule ijmala yace wa qila inna tashbiha ala tafsil fal mataru mathalan lil qur'an madar din shine qur'ani au ka sayyibin min sama ana nafin kaman qur'ani shine ka sayyibin min sama kaga sama daga sama ya sako shi ma qur'ani an sako da shi daga sama sai aka kamanta alqur'ani da ruwan sama fihi zulumatun wa ra'dun wa burqun cikinsa akwai dufai akwai tsawa akwai walƙiya kaga zulumatun zulumatun an dafa abin ba sa so abinda ba sa so gare su ya zama musu zulumatun akwai ra'adun akwai tsawa kar ku yi kaza an kun yi kaza akwai uba ta Allah kaga ya zama tsawa akwai barkon haske abinda suke so a nuna musu ga abu kaza akwai na alheri akwai kaza ku yi imani akwai aljanna mai kaza mai kaza mai kaza to duk waɗannan shine barbuta wannan shi yake nufi da tasbihu ala tasbih yace fal madhu masalul lil qur'an au al islam ko ko kace misalin musulunci ga da qur'ani da musulunci da abu guda ne musulunci shine addini shi kuma qur'ani shine kullum addini to kaga abu guda ne wadh kuma misalun lima fihi min al-ishkali ala al-munafiqin misali ne ga abin da ke cikin iskali wanda ke sanya masa iskali to ya aka ce kaza to ya za a yi kaza to shine zulumatun abin da ya sanya musu rudani warra'ad shi kuma masalul lima fihi min alwa'id wazajar shi kuma ra'ad da Allah ya ce akwai tsawa tsawon nan misali ne na abin da ke cikin alkur'ani na gargadi da kuma ukuba ya ce la ta taziru kafartum ba'da imanikum inna afu an ta'ifatin minkum tu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin duk ire-iren waɗannan gargadi su ne ra'ad wal barqu masalu lima fihi min al barahin al wadiha shi kuma barqun walƙiya, misali ne na daga abin da ke cikin alkur'ani daga hujjoji bayyanannu to su aka misalta da walqiya kaga wannan shine tafsili kowane abu misali yana wakiltar wani abu na musamman da aka misalta da shi shi ko wancan misali da ya kawo na farko misali ne ijmalan a dunkule an siffar da halin munafikai da halin mutum da ya fita cikin tafiya cikin yanayi na ruwa kuma ruwan na da tsawa da walƙiya da duhu kaza kaga wannan misali ijimala. amma wannan misali tafsilan ko ruwan sama ana nufin qur'ani da tsawa ana nufin ayoyin alqur'ani da ke da tsawa suke gargadi da utanadar da shi kuma barkon ana nufin hujjoji na alkur'ani kaga wanda shi yake tafsilin wannan misali yace ce, waqi fa ƙila. ina aka ce lima qala ra'dun wa barqun bil ifrad wa lam yajma'hu kama jama'a zulumatin kaga na latifa ce balaghiya yace na aka yi tambaya cewa to ya aka ce fihi zulumatun wa ra'adun wa barkon. a gurin zulumatun dufai sai aka ce zulumatun dufai ba a ce duhu ba zulumatun ba a ce zulumatun ba amma gurin ra'adun da barkun sai ba a jama'a su ba sai aka ce wa ra'adun wa barkun Ita me sa ba a yi haɗe su ba su zama sun an bige su ga jami'i gaba ɗaya kamar da aka bige zulumat Ko a bige su da ifradi gaba ɗaya kamar da aka bige ra'adun wa barkun sai shi ma zulumatun a ce zulmatun ya ce aka rabe su shi ne zai kawo balalakifa da balaga ta rabe su yace fal jawabu anna ar wal barq masdarani yace ai su ra'ad da barq masdar ne wal masdaru la yujma'u shi kuma masdari ba ai masa jami'i an gane to haka wannan shine hikima ta rashin jami wa yahtamilu an yakuna ismaini yana iya yiwa kuma ya zama sunaye ne wa jam'uhuma haka ne ko wa wa turika ko wa turika jam'ihima li'annahuma fil asli masdaran tana yi yanzu an jirga cewa ya amfani da su a yanzu a halin suna amma kuma ba a musu ba saboda asalin kalmar dama masdari ce to ko da zan ɗauke ta daga ma'anarta ta masdar ta dawo suna to ana hararo ma'anar nan ta tafi asali ta masdar sai a mata jam'i sai gaba yace ya ji aluna a sabi a hunfi a zanihin minas suna sanya yatsunsu shine asabi sabi a hunfi fi azanihim cikin kunnuwansu minas sawa'iqi na daga tsawa sa'iqa ita ce tsawa sawa'iq shine tsawa da yawa to saboda tsawa suna sanya hannayensu a kunnuwansu sai ce ai min ajlis sawa'iq saboda gudun tsawa shi gira kafulu li ajali. yace qala ibn mas'ud ibn mas'ud yace kanu yaj'aluna asabiyahum fi adhanihim li alla yasma'u al fi majlis an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin eh, tafsilin tashbihin cewa dama sun kasance a gurin manzo sallallahu alaihi suna saka hannayensu akan kunnuwansu su toshi domin kada saurara alqur'ani to shine sai Allah ya kamanta toshe kunnuwansu da suke yi domin gudun sauraron alqur'ani Allah ya kamanta wannan yanayi da yanayin wanda ke toshe kunnuwansa a cikin ruwa mai tsananin tsawa da walƙiya sai yana toshe kunnensa da kai ya ji wannan tsawa ya ce to su ma ya ji aluna a sabi'ahum fi azanihim eh, ina ne kalabin eh, mas'udin ko kanu ya ji aluna a sabi'ahum fi azanihim li Allah ya sama ulƙur'ana fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa ala hada haqiqatun fil munafiqin Yace ce kaga ga wannan ma'ana ta fassara ta abdullahi dan mas'ud ba tasbihi bane hakikanin halin munafikai ne Allah ya ambata cewa suna toshe kunnuwansu hannayensu suna toshe shi da kunnu suna toshe kunnuwansu da hannayensu domin gudun kada su ji alqur'ani yace wasawa'iqu ala hadha ma yakrahuna min alqur'ani min alqur'ani bisa ga wannan fasara ta abdullahi dan mas'ud sai sawa'ika tsawa da ake nufi shine abin da suke ji daga alkur'ani qur'ani nan asiri da yake musu tonan ne da gargadi to wannan shine tsawon da ake nufi wannan kenan yace al mauti domin gudun mutuwa mauti shine yace ma ya takhawwafunahu anan kuma kaga mutuwar ana nufin abin da suke tsoro idan da an fassara fa ga fassara Abdullahi dan Mas'ud cewa ana nufin munafukai ne ke toshe hanna kunnuwansu da hannayensu a majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam domin gudun kada su ji qur'ani to sai zama na cewa as-sawa'iq din ana nufin ayoyin alqur'ani sune sawa'iq hazar al-maut gudun mutuwa menene mutuwa shine abin da suke tsoron ba sa so su ji ba sa so su ji wannan tsawa ta alqur'ani ita ke matsayin mutuwa a gare su yace fa huma majazani don haka suna matsayin majaz Wakila qila annahu raji'u wa qila innahu haka ne wa innahu raji'un li ashabil matah li'annahu ne kuma innahu fi. eh innahu ya fi. Wakila innahu raji'un li ashabil matar al musabbah Ya fi daidai. an gane ce wani kaulin ya ce inda hu raji'un misalin yana komawa ne ga ashabil matsar almushabbahi bihim waɗanda aka buga misali da su ba su waɗannan masu ruwan nan su ne suke toshe kunnuwansu da hannayensu domin gudun kada su ji tsawa to wannan tsawar kuma ana nufin alkur'ani ya ce wakila innahu raji'un ila ashabil laji'un li ashabil matar al-mushabbah bihim fa huwa haqiqatun fihim da haka gare su haqiqa ne amma misalin da aka buga shine min babin tasbih wasawa'iqu ala hadha haqiqa kan akan wannan kuma sai sawa'iqu ta zama haqiqa su ne ita ce wannan tsawa da take towa tare da ruwa dan gudun da suke saka hannunsu a kunne haka nan wahiyar lati ta kunu mil matsar ita ce wata ke zamantowa tare da ruwa min shiddatin ra'adi saboda tsananin ra'ad wani zulu kitsatin haka ne ko narin da saukar wani bangare na wuta gudun kada wani bangare na wuta ya sauka domin tsawa na tattare da wannan ta kai tsawa sai ta saukar da wani bangare na wuta sai zo ya adi bayan kasa Allah ya tsare mu ya ce wal mautu aizan haƙiƙatan kaga a wannan fasara ita ma mautu haƙiƙatan ba can ba da ya fasa mota da ya hawa ma ya takawo to ma nan kaga suna gudun mutuwa domin tsawon nan tana iya zuwa jeho musu wannan abin tsawa sai ya zo ya halaka su kaga kenan suna gudun mutuwa kila hakikata ala wajhi at-tashbih lahum wa qawlun kuma yace yana komawa ga munafikai min babin kamanta su lahum fi hali fi khawfihim man ja'ala asabi'ahu fi azanihi min shiddati al-khawf min al-matar war-ra'a cewa siffanta munafikai gurin tsoron da suke yi da fargaba kamar wanda ke sanya hannayensa ne akan kunnuwansa domin tsoron ruwan sama da tsawa to haka su ma tsoron ƙur'ani da abin da ke ƙur'ani ke bayani a kai toshe kunnuwansu da suke sun yi kama da wanda ke toshe kunnuwansu saboda tsananin tsawa da walƙiya da ruwan sama kaga misali ya tafi fa in qila lima qala asabi'ahum ولم hiya allati tuj'alu fil azan yace me sa aka ce asabi'ahum أسابع سوني yasu ba ce أنملا بأ an gane ko shi yake ce farke ko a ce farce ba daidai yar gaban nan ba a ce gaba ba domin gabar ake sawa kaga ba a toshe da a toshe yatsu gaba daya an gane ko kamar da annabi ya ce wa kullama da al-da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim kaga asabi su ne yatsu suna sanya su cikin kunnu amma gabar ake bi ita ce ulmula su ne anamil gane ko kan Allah yake cewa wa idza lakum qalu amanna wa idza khalu abdu alaikum al-anamil min al ghayz idan suka kibanta da gare ku sai su dinga ciza yatsa saboda takaici daga ciza yatsa shi ne ulmula su ne anamilu su ake cizawa kuma su ake sawa a kunne an gane to amma anan gurin sawa a kunne sai Allah bai ce anamila ba sai ce asabi'ahum وهي التي تجعل ولم يقل أنامل والأنامل هي التي تجعل في الآذان فالجواب غا جوابي غا حكمة تتبع أمك أنامل با في أسابع يتي أن ذكر الأسابع أسابع أبلغ سوى أمة أسابع ياسو شي في زمنتوا ما في بلاغة لأنها أعظم من الأنامل سبب تافع أنامل جرمه kaga yatsa guda yakan kunshi ulmula uku gaɓoɓi uku kowace gaɓa ita ce ulmula kaga ya fi girma wannan ke da gaɓoɓi biyu ko amma ga sauran kowane yana da gaɓa uku kowane yatsa yana da almula guda uku yace to kaga asabi'u ya fi girma yace li annaha أبلغ لأن لأنها أعظم من الأنابل jama'aha haka ne ko saboda haka eh فالجواب أن ذكر الأسابع أبلغ أكدكو جواب شيني أما تن أسابع أنا يافكي ومقرى دبلاغة دفساها saboda ne li'annaha domin ita asabi din a'zamu min al-anamil tafi un anamil ya ya wannan farce girma a'zamu min al-anamil walidhalika jama'aha saboda haka ne ma aka kawo ta a jami'i duk da cewa ma Allah ladhi yuj'alu fil adhani as-sababatu khassatan duk da cewa a cikin alamilan ma amma da ita za ambata wacce ake sawa guda ɗaya ce ita ake sawa gata kaga kenan ko da za a ce yatsun ma da yatsa ɗaya ya isa a ce to amma sai aka ce a a yatsu duk wannan domin ya nuna maka muhimmancin su da kuma kaiwa makura gurin balaga wallahu muhitun bil kafirina Allah a kewaye ki shine muhitun a kewaye ahata ya kewaye abu zalika li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma allah kewaye komai da ilimi wala allah ya ce wa anna wallahu muhibbun bil kafirin allah kewaye kafirai me ma'ana zaman tawar allah ya kewaye da kaina kewaye ke kafirai ya ila ya futunahu ba sa iya kubuce masa inda suka arce ba sa iya kubuce ma allah bal haka ƙahari suna ƙarƙashin ikon da mukassa da tirsasawarsa wa huwa ƙadirun ala iqabihim kuma shi mai iko ne kan yi musu uquba a kowane lokaci to wannan shine zamantowar Allah muhitun bil kafirin na sai kalma ta gaba يكاد الموت ci gaba da wancan har ba za mu iya gama ta da tana da tsawo amma dai za mu dan fara inda muka tsaya sai mu dora ya ce ya kadu ku abu yakhtafu absarahum kaga ya kado bai fasara mana ya kado ba saboda ya riga ya gabatar da ita daga cikin af'alul muqaraba kusantar abu abiya in abu ya kusanta sai a ce kada an gane albarku ya fasara mana ita ce walkiya da aka walkiya ta kusa abu yaqtahu absarahum tawafce ganinsu sai ci gaba da fasara ce in raja a ila ashabil matr idan ana nufin ma'abotan ruwan saman nan da ke buga misali auka sayyibin min min sama'i su waɗanda ke tattare da wannan ruwan saman da ake buga misali ake buga misali ake buga su misali ga munafikai ce to in raja ila sabil matar wa humul ladina shubbiha bihimul munafiqun so da aka buga su misali ga munafikai ya ce fa huwa bayyanun to ma'anar bayyananniya take saboda walƙiya ce ta asali ai take walgawa idan ta walga saboda tsananin haskenta kai ka ce za ta makantar da su shine ta tafi da ganin su shine ya tsafu a fusara ya ce ka kaga idan an ce gare su ne abin ya bayyana ya ce kuma walƙiya dama tana da haske kuma haskentan an ce ya tafi da ido kaga yana kan daidai domin haske yawa yana iya makantar da ido yace to fal amru eh, yace zahirun ko raja ila sabil matruhum alladhina shubbiha bihim almunafiqin fa huwa bayyinu fil ma'na wa in raja ila almunafiqin idan ko an ce ina koma zuwa ga munafikai aka ce walqiya ta kusa ta wabce musu ido alhalin munafikai su ana buga misali ne da su ga wasu ruwa su matsalar su da alkur'ani qur'ani ne ba sa san ji idan wani abu da ya zo daga alkur'ani shi ke damun su shi ke sanya musu tsoro da fargaba za ka kace ya walƙiyar ta kusa tafi da ganinsu ana nufin ƙur'ani da abin da yake bayani a kai ya kusa ya tafi musu da gani ya ce to idan su ake nufi fa huwa tashbihun liman asabahu saba hulbaraku. kamantawa ne da wanda walƙiya ta same shi cewa an kamanta halinsu da halin wanda walƙiya ta afka masa ya ce ala jihar hanyar ta fuska biyu daya ahaduhuma takadu barahinul qur'ani taluhu lahum kama yadhiqul barq barahinu sune hujjoji na alqur'ani sun kusa su fito musu bayyane ga sanatun da sun bayyana sun bayyana to har bayani ya fito ya fito ya fito waje gashi nan kamar yadda walƙiya ke haskawa to kai ka ce hujjojin nan sun kusa su fito waje da haske da komai kike musu gamu ta wannan shine buga misali na farko shine takadu barahinul qur'ani taluhu lahum kama yudhi'ul barqu wa hadha munasibun li tamsilil barahin bil barq kuma da ya daidai da kamanta hujjojin alkur'ani da walƙiya hasba ma taqaddama kamar yadda ya gabata wannan fuska ta ɗaya. ga fuska ta biyu wal akharu yakadu zajrul qur'ani ko ko a ce tsawar da qur'ani ke yi wa wa'idihi da gargaɗin da yake bayarwa game da munafukai da kuma game da aiki irin ayyukan da munafukai ke yi to wannan gargaɗin ya kadu ya khuzuhum ya kusa ya fito ya wauce su a ce za a yi kaza azaba za ta kama su azaba ta kusa ta fito ta cafke su amma ya kadu albarqu yaqtafu ashab yaqtafu absara ashabil matar al-mushabbah kamar kaman yanda waccan walqiya ta kusa ta wacce ganin ma'abotan wannan ruwan da aka buga misali da shi aka ce karul barqu ikhtafu absara sai galwa ta gaba ce kullama aga alahum mashawfihi lokacin da haska musu sai take tafiya a cikin sa kaga su wadancan masu ruwan ake magana idan walqiya ta haska sai su kalli gaban su sai su ga gurin da ya kamata su taka sai su taka wa idza azlama idan walqiya ta dauke suka shiga duhu kamo sai su tsayu a gurin ba sa motsawa ba sa ci gaba saboda ba sai da za su aza kafarsu ba to munafukai da aka buga misalin aka buga sun aka buga musu misalin su cewa kamar na waɗancan mutanen yace to su ma haka yace in raja'a ila ashabil matar idan ya koma ga ma'abota matar falmana annahum yamshuna bi daw'il barq cewa suna tafiya ne kawai da hasken walkiya idza lahum idan hasken walkiya ya walga sai su dan yi tafiya wa in raja'a wannan kenan wai raja ilal munafiqin idan ku aka ce kadul barku yana koma ga munafikai yace to fal ma'ana annahu yaluhu lahum min al ma yaqrabuna bihi min al iman wannan lokacin gaskiya za ta hasko musu wacce hatta kusantar da su zuwa ga imani saboda yanda gaskiya ta haska ta bayyana ta zama karara amma wa idza azlama alaihim qamu idan ko suka shiga duhu kulkiya ta dauke sai su tsaya shi ne raja ila ashabil matsar fal ma'ana annahum idza zala anhum ad-daw waqafu mutahayyirina la ya'rifuna at-tariq idan ya koma ga ashabul matsar to ma'ana sai zama na idan hasken ya dauke to sai su tsaya cak a cikin imuwa shine mutahayyirina la ya'rifuna at-tariq wasan hanya ba wai raja ilal munafiqin idan ko ya koma ga munafiki aka ce sune idza azlama alaihim qamu فالمعنى idza zahaba عنهم ما la لهم من iman sabatu ala idan abin nan da ya haska musu ya kusan kusantar da su zuwa ga imani idan abin ya kawo shikenan sai su tsaya ga kafircin su doge idan walbiya ta haska hujjojin alkur'ani suka bayyana ƙarara sai su kusanta kamar za su yi imani amma da ya ɗauke shi kenan sai su tsaya a su. wannan bangare da yake wakila wasu kuma suka ce innal mana kullama salahat ahwaluhum qalu hadha dinun mubarak suka ce ana nufin duk lokacin da suka ga al'amarin su yayi kyau dabbobi sun yi bulbul sun samu albarka ga dabbobi sun samu albarka ga amfanin gona sai ce a to wannan addinin tabarakallah sai a ci gaba fa hada masalud daw wa yana sabahu shiddatun idan ku suka samu tsanani suka samu matsi ku samu yaki aka samu mutuwar dabbobi aka samu asarar kasuwanci sai ce to fa dini sai su baci addini su kuma canfa addini musafidu sai su fusata ba haza, masalul zulma wannan shine misali da aka buga na zulma shine duhu yace fa injila lima qala ma al idaati kullama wa ma al zalami wannan ita ma latifa ce balafiya Shi ne hikimar da ta saka ce gurin idafa a haskakawa kullama adaa lahum mashawfi a gurin azlama kuma ba cewa kullama azlama ba sai aka ce wa iza azlama alaihim shine wa ma azlama iza fal jawabi annahu fal jawabu annahum kalamma kanu hirasan ala al mashi yace yayin da suka zamanto masu kwadayin san fi tafiya so suke su yi tafiya zikira ma'ahu kullama sai aka ambata kullama domin ta takdir takrar wal kasar tana nuna takrar mai mai abu kullama duk lokacin na, haska sai fitai da kuma yawaitar sa walau eh, haka ne ko sai Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihi wa absari da Allah ya so da ya tafi da ganinsu jinsu da ganinsu ya ce in raja ila asabil matsar farma ana lausha Allah la azhaba sam'ahum bil ra'adi wa absarahum bil bar idan ya koma ga asabil matsar sai zama lausha Allah da Allah ya so da ya tafi da jinsu da wannan tsawar nan tsananin ta tafi Allah ya ta tafi da jinsu ta ji da kuma wa absarahum da ya tafi da ganinsu shi kuma Bilbar da Walƙiya. in jefan ya koma ga ashabul madar wa raja ila al munafiqina sune al mushabba fal ma'ana bi sha Allah la auqa bihim al azab wal fadiha da Allah ya so da ya aiwatar musu da wannan azabar da yake ambata a cikin alkur'ani da kuma tozartar da yake faɗa gare su in basu tuba da Allah ya aiwatar da ita وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم سيبارة تزو بإذهاب سمعهم وأبصارهم هكذا ko!" cewa Allah ya amfani da haka da tafiyar da jinsu da ganinsu cewa aukuwar azaba a gare su ita ce tafiyar da jinsu da ganinsu sai ce wal ba'ul ta'diya ba'u ita ce ta ta'diya ta'diya shi ne kan ya fi'ili muta'addi akwai fi'ili lazim akwai fi'ili muta'addi Kamar zahaba kaga zahaba fi'ili ne lazim saboda bai dauka mafulun bi Baraba fi'ili ne muta'addi saboda yana daukan mafulun bi kace daraba al muallimu zaidan kaga zaraba sai a ce filin muta'addi an gane ko to dan fi'ili lazim ne akan zaman da shi muta'addi da wasu abubuwa kaman kharaja kaga kharaja lazim ne kharaja ya fita kana iya zaman da shi muta'addi bil hamza sai ka ce akhrajtu zaidan kaga kharaja ne ka shigar mata da hamza yan sai ta zama muta'addiya na fitar da zaidi sai ta dauki mafhumin ne haka nan kana iya shigar mata da tashdidi ka ce shi ma kharajtu zaidan kaga shi ma ta zama muta'addiya bil tashdid hakan nan tana zama kuma muta'addiya bil ba'i in kace kharajtu na fita in kace kharajtu bi zaid na fita da zaid kaga ta zama muta'addiya bil ba to irin wannan badin da ake amfani da ita gurin sanya fi'ili muta'addi ita ce mala yace mana wal ba'u lit ta'diya kama fi qawlihi ta'ala zahaba Allahu bi nuri gane ne yake cewa falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nuri haka ya kawo to ba sai kamata ka tunda wannan yake magana akai ah a kafin nan da yace wal ba'u ta'diya kama hiya fi qawlihi ne subhanallahi wa bihamdihi haka ya ga muku sai ta magana da mai ko ne yace falamma ada asma haulahu wake ne za ya wala zaba bi sam'ihim wa absarihim haka ne yana magana akan la zaba bi sam'ihim wa absarihim sai yace irin ta ce kuma walau sha Allahu la zahaba bi nurihim an gane haka da bi sam'ihim da bi nurihim take su guda kuma sai Allah yake cewa ya kadu sana bihi ya zahabu bil absar ya zahabu bil absar shi ma ta'diya bil ba yace to tuna haka wannan ya ce wahiyar misal qafi zahab Allah bi lori ko shi ke da sai yohan nasu ko to yi karshen aya kenan za mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu mai zuwa sai mu tashi sabuwar aya ya yohan nasu gudu rabbukum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk har yanzu dai muna tana sallar kuma Malam Muhammad bai da lafiya ga duk wanda ya samu zuwa gare shi ma ka samu zuwa tawaga a ƙarƙashin majalisi zai fi kyau a je a dubo shi a gan shi a kuma mashi fatan alkhairi in kuma dan samu abin da aka bashi shi ma wala ba sa an gane wallahu alam Allah ya bashi lafiya Allah ya sauke mishi na